Masu saurare barkanmu da haka, tare da ni Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da wasu tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Idan aka yi magana ta shekarar 2023 a fannin siyasa za a iya cewa ta kasance cikin zazzafan yanayi domin a cikin ta ne aka gudanar da babban zaben shugaban ƙasa da gwamnati tun farawa. Abubuwa da dama sun faru masu ɗaukar hankali da kuma yadda aka samu sauyin salon siyasa. a wasu sassan ƙasar a shekarar da ke ƙarewa, Har yanzu ma wasu na ci gaba da faruwa a nan da can. Shirin Najeriya a yau ya yi nazari kan wasu muhimman abubuwa da suka faru a fagen siyasar Najeriya a 2023. Ku biyo mu cikin shirin. Na yi wata tattaunawa da wasu abokan aiki kan tafiyar siyasar 2023. To a yanzu haka ina tare da Yusuf Ibrahim Kudan ɗan jarida mai gabatar da shirye-shiryen siyasa a gidan rediyo na Refawa da ya IT e da kuma Haruna Ibrahim Nasarawa wanda shi ma ɗan jarida ne da ke bibiyar lamuran siyasan kuma yake ba da rahotannin abubuwan da suka shafi siyasa. Haruna mu fara da kai tun daga 2023 za a iya cewa farkonta aka fara batun shirye-shiryen gudanar da zaɓe. Me za a ce ya fi ɗaukar hankali? To in muka dubi 2023 da take bankwana a halin yanzu musamman a bangaren al'amuran da suka shafi siyasa fara da duba a batun tsaida wa'anda za su tsaya ma manyan jam'iyyun ƙasar nan takara kamar jam'iyyar APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a irin abubuwan da suka faru na farko idan ka dubi a 2023 ne a zarge-zarge da ake ko hasashe na cewar shi kanshi shugaban ƙasa a lokacin Muhammadu Buhari da wasu na kusa da shi a ba sa goyon bayan takarar Bola Ahmed Tinubu abin ya bayyana a lokacin da babban jam'iyyar a tafiya APC mai mulki ta zo batun da waye zai tsaya mata takara wanda a ƙarara a fili an ga irin a juya baya da ya samu daga shi kanshi shugaban kasar da fadar shugaban ƙasar na nuna ba shine ra'ayin shi ko ra'ayinsu da suke so a ya tsaya takara ba kuma an ga irin boran da shi kan shi a tunubin ya yi a wannan lokacin na nuna wannan lokacin ba ma lokacinsu ba ne lokacin shi ne wanda har aka rika raha da abin da yake faɗi a harshen yarbanci na Emelo a wannan lokaci wanda da ƙyar ya sha sannan za mu kalli mutane irin su a babacir tsohon sakataren gwamnatin tarayya irin ƙoƙarin da suka yi da gwagwarmayar da suka yi akan ganin cewar tunubin ya kai ga ganin hasken rana to amma bayan nasarar zaben primary election ɗin. wurin zaben fitar da wanda zai mataimakin shugaban kasa dangantaka ce tsami tsakanin shi babashir ah, da su bola ahmad tinubu haka kuma idan ka ɗauki a ah, yadda aka taho har ya zuwa zaɓe da batun canza takardar kuɗi wadda ake ganin an yi domin ah, ganin cewar a lokacin Tinubu bai kai ga ganin hasken rana ba da irin gudunmawar da wasu jigajigai a jam'iyyar apc suka bada musamman irin su malam nasiru ahmad yan rufa'i da a ƙarshe bayan zaben irin yadda suka tsinci kansu za ka ga abubuwa ne wa'anda tarihi ba zai manta da su ba sannan ka dawo cikin gidan babbar jam'iyyar adawa ta pdp za ka kalli alaƙa da dangantaka wadda take tsakanin gwamnan jihar rivers a lokacin wike da musamman gwamnan jihar sokoto aminu tambol da shi kanshi wanda ya mata takara a tiku abubakar irin yadda kafin wannan lokaci aka san yadda suka ɗinke suke tare wanda bisa ga lokacin da jam'iyyar ta tunanin tsaye wa zai tsaya mata takara wike shi ya uwa da makarbiya a wannan lokaci na ganin shugaban jam'iyya ya fito daga arewacin ƙasar nan saboda a lokacin tunanin shi shi zai mata takarar shugaban ƙasa to kaga in ka kalli rigingimin da suka taso a siyasance wanda ita ma an kai ruwa rana gurin zaben fitar da wa zai tsaya takarar wanda a ƙarshe a teku abubakar ya ci bayan cin shi kuma abin ya kawo dambarwa da duka wannan alaƙa ta su ta wargaje wanda haye sanadiyar da shi wikin ake zargin ya buga babban antifatin da ya ba bola ahmad tinubu a nasara a wannan zaɓe na 2020 da uku wanda ya zama shugaban kasa. Yusuf Ibrahim Kurem ta ka kalli siyasar da ta kasance a 2023 an faro tun daga batun Muslim Muslim ticket aka zo aka yi zaɓe dai duk da haka aka ci ga sharo'i a jihohi da dama. To a da farko dai zaben wato shekara ta 2023 nan ta zo da wani irin sabon salo wanda masu fashin baki da kuma mu da muke gabatar da shirye-shirye irin na siyasa muke ganin cewa kusan tun da aka dawo wato dambarwa irin ta mulkin demokradiyya daga shekara ta 1999 zuwa wannan lokaci da muke ciki ba a sami wani irin yanayi da wanda ke sharhi akan al'amuran siyasa ko kuma wanda ke lura da al'amuran siyasa zai kasa fahimtan irin abin da sakamakon zaɓe zai bayar ba kafin a yi zaɓe. To amma a wani lokaci an samu adawa mai ƙarfin gaske daga jam'iyyar PDP. Daga bisani kuma sai aka fahimci cewa jam'iyyar Labour Party wato jam'iyya ce wata taso da wani mugun ƙarfi da ake ganin cewa jam'iyyar nan za ta iya ganin hasken rana. Ya ga kalli rigingimin da suka tarnike shugabannin jam'iyya da ta ci Abdullahi Adamu da kuma shi kansa iyo ce ayu na jam'iyyar PDP. E eh, wannan ma wani abu ne wanda duk wannan shekara ya ɗauki hankali sosai duba da cewa tun ma kafin a zo shi kan shi irin wannan abin da yawa kana tsakanin wato Abdullahi Adamu da wato da ainihin jigajigan jam'iyyar APC da aka fara abin kamar da wasa da wasa kawai sai muka ji ya bayyana cewa ya sauka daga kan mu'amalar sai abin ya fito fili wanda a wannan lokaci irin Salihu kuma wanda ke yake shine zaman mataimakin shugaban jam'iyyar da ke kula da shiyar arewa maso yammacin kasar nan shi ma muka ji ya bada ainihin takardan shi ta hakura da mulkin ko kuma ta hakura jagorancin jam'iyyar a wannan shiya tamu. Haruna eh, ya za ka yadda ita gwamnatin tarayya ko kuma shi Bola Tinubu ke gudanar da siyasa shi bayan cin zaɓe da yadda wasu ke ganin cewa kamar yana ƙoƙarin dakushe a dawa har wasu ma suke ƙoƙarin yin haɗaka eh, tun a 2023 kafin ma tafiya ta nisa. wato idan ka dubi kamun ludayin bola ahmad tinubu a kusan a iya cewa tun daga dawowar demokradiyya zuwa yanzu ba a samu gogaggen mutumin da yake daga siyasa da gwagwarma ya fito ya zama shugaban ƙasa a najeriya ba kamar bola ahmad tinubu kuma abin da ya fi ɗaukar hankali ya sa suke kallon haka za ka ga mafi yawancin mukaman da bola ahmad tinubu yake badawa kusan har yanzu akwai siyasar gida-gida mafi rinjayen waɗanda suka amfana da wannan za a ga yawancin abokan tafiya shine a siyasance musamman waɗanda ya tafiyar ad acn da su yawanci su suka fi amfana da mukaman da ake tafi da ita wannan gwamnati sannan kamar yadda ka ce ana ganin wasu motsi da wasu ke yi na tuntuɓa a masu sassa-sassa na ƙasar nan wanda ake zato ko zargin akwai yiwuwar samar da wata jam'iyya duba ga waɗanda suke ganin amai da su saniyar ware a jam'iyyar apc da waɗanda suke ganin jam'iyyar pdp rashin haɗin kanta ba zai iya barinta ta ga nasara a zaɓe mai zuwa ba ya za ka kalli siyasar jihohi da ake ganin akwai batu na ubangida watakila mu duba irin su kano kaduna ko sokoto kamar ina kake ganin sun fi samun hayaniya ta siyasar da ila take da ɗaura kai wato babu inda babu irin wannan hayaniyar sai dai na wani gurin ya fito fili aka gani kamar jihar Rivers na wani gurin kuma kila suna haƙuri da irin a mutanen da suka ɗora su misali idan ka ɗauki jihar Rivers uh, kusan wike yana ganin da bazar shi aka kafa gwamnatin jihar Rivers kwatankwacin kamar abinda injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso a jihar Kano kusan har ya zuwa yanzu ana kallon 'yan Kano suna ganin kwankwaso suka zaɓa shi kuma gwamnan da ke kai yana kallon har yanzu alfarmar kwankwaso ta ɗora shi a wannan kujerar. To abin da ya bambanta Rivers da Kano Rivers ya zuwa yanzu mafi yawansu masu faɗa a jihar a siyasanci da kuma wasu daga cikin al'ummar sun juya mai shi kyan baya saɓanin Kano wanda har ya zuwa yanzu kusan kwankwason yana da tasiri a siyasar jihar Kano sannan idan ka ɗauki irin jihar Kaduna irin jihar Sokoto za ka kama jihar Sokoto kusan gwamnan yana biyayya da wanda shi ke ubangidan shi ne a siyasa kuma shi ba a ji ma da wani abu ba a ji wani abu wanda ya fito wanda ya ila za a nuna karfa karfa ba to amma idan ka zo jihar Kaduna ita jihar Kaduna wa'anda suka san siyasa kuma suke kallon me ya faru a jihar Kaduna tsakanin shi gwamna da ke kai malam Sani. da wanda ya gaje shi malam nasiru yan rufa'i akwai daɗaɗɗayar amintaka da zama da suka yi tare musamman al'amuran suka shafi ayyukan yau da kullum da siyasa. Eh, malam Kudan ya za kalli siyasar jihohi yadda suke gudana kai ta bangaren ka? To kusan za a iya cewa siyasan jihohi da kuma ainihin uban gida da yaran shi kusan abubuwan da ke faruwa ne tuntuni kuma har yanzu shi ne ke tafi bai sauya ba gaskiyan magana an yi la'akari da irin yadda a duk lokacin da wani ya gaji wani a jam'iyya guda daga karke za ga an zo an raba gari an kana ta kai ruwa rana a wasu jihohi irin su kano kamar yadda gwamna ma da kan ya fito ya yi kirari yake cewa shi dai in dai dan ya sabawa ko dan ya saba da mai gidan shi Dr. Rabi Musa Kwankwasa ne kar Allah ya kawo mishi irin wannan lokacin sannan kuma gara a ce ya bar wannan gwamnati to gaskiyar magana irin su ba su da yawa ko sokoto da ake ganin cewa akwai biyayya tsakanin shi da ahmad da ainihin alu to abu ne mai wahala da zai iya ɗorewa har wani lokaci mai tsawo abu ne wanda babu shakka zai wahala ha gaba a samu kiɗan ta dariya tsakanin irin waɗannan biyayyan ba. Madalla an gaida Haruna da Yusuf. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na amiya.dailytrust.com? ko ta shafukanmu na sada zumunta na facebook da instagram da twitter aminiya trust ana jin shirin najeriya a yau ta intanet ta trustradio.com.ng da ma sauran tashoshin fm da kuke jinmu a wannan lokaci madalla yanzu kuma bari mu ji tattaunawar da sabitu garba mustapha ya yi da wani masani harkokin siyasa a najeriya inda ya mana tsokaci. Abubakar Umar Kari babban malami a sashen zamantakewa siyasa ta jami'ar Abuja. To idan dai ana maganin bangaren siyasa ne batu ɗaya tilo wanda ya mamaye a kasan nan gaba ɗaya shine babban zaɓe da aka yi kusan duk sauran abubuwan da suka faru shine umul gaba akwai 'yan kaɗan to amma dai shi wannan batu shine za a ce ya mamaye gaba ɗaya fage ko kuma harkar siyasa a uku. an kuma yi zaɓukan gwamna daga baya a kusan ƙarshen shekaran a jihohin kogi da bayelsa to amma shi wannan batu na babban zaɓe da aka yi a farkon shekaran kamar yadda na faɗa shi ne ya mamaye fage siyasar najeriya wato musamman shirye-shiryen zaben ga yakin neman zaɓen da aka yi da shi kanshi aiwatar da zaben da sakamakon zaben da kuma abin da ya biyo zaben. Shi wannan zaɓe na dubu biyu da ashirin da uku za a iya cewa an yi gwagwarmaya kwarai da gaske an yi kare gini firgini tsakanin manya-manyan 'yan takara a jirgin guda uku. Sakamakon zaben ya nuna haka. An yi an yi ta zarge-zarge da kake-kake da sauransu waɗansu ma suka rika tunanin cewa ko za a yi mummunan tashin hankali a wannan zaɓen? to amma kuma aka samu akasin haka kuma kamar yadda aka saba gani waɗanda aka ayyana cewa sun faɗi wannan zaɓe ba su rungumi kadara ba suka garzaya kotu aka yi fafatawa a kotunan duba zaɓuka da kuma manyan kotuna har ma zuwa kotun koli wanda daga ƙarshe dai ƙarshen tikatikatik a kotun ta tabbatar da cewa a bola ahmed tinubu shine ba shi da kasa. Amma har yanzu bata kaya ba a jihohi da dama tunda har yanzu akwai sharhu da dama waɗansu ma sun ɗau hankali kwarai da gaske akwai ma waɗanda suna tada hankali hmm. sun tada kura har ma ana ganin cewa za a iya samun tashin hankali ko kuma za a iya samun waɗansu abubuwa da za su iya kasance na kasu a ita siyasa kanta in ba hankali a kai ba musamman hukuncin da kotuna za su yanke a jihohi irin kano da plateau da rivers da kuma lagos abin ya da kura sa'annan kuma an yi ta zarge zargen cewa a wannan lokaci ta fi fitowa karara kan cewa kotunan zaɓe dai ba shari'a ake ba a son zuciya ake yi wato daman ita shari'a akan yi amfani da hujjoci ne da kuma doka Koya za mu fassara siyasar Najeriya a shekara ta 2023 mun iya cewa demokradiyya ta nuna kanta ta girma a Najeriya daga 2023 dinnan ko kuma har yanzu muna da sauran tafiya. To akwai magana biyu. Na farko in an ce demokradiyyar Najeriya jaririya ce ni daga wannan ba daidai ba ne. Saboda bai kamata a ce shekara ashirin da hudu bayan an yi zaɓe har yanzu muna maganan jariri ba. Duk wani wanda ya kai shekara da gaskiya ba jariri ba kamata a ce an fara ganin canji muraran a ƙasa a zahiri ko babban canji sannan ba a ga wannan canjin ba da ɗaya ke na biyu za a iya cewa zaben dubu biyu da ashirin da uku kuma siyasa a dubu biyu da ashirin da uku gaskiya ba ta canza zani ba abubuwa da dama musamman ma marasa kyau waɗanda suke ta faruwa a baya su ne suka ci gaba da faruwa ah, hayaniyar siyasa da ake yi da zargin murdiya da maguɗi da rashin gaskiya a wurin zaɓe kin yarda da kaddara idan an kada mutum a zaɓe maganan kabilanci da addini da bangaranci sauransu duka sun ci gaba idan an yi magana ma musamman a shugaban ƙasa ba ta canza zani ba yadda ake naɗa ministoci a da haka ake naɗawa yanzu da ake tunkarar shekara ta 2024 din nan akwai fitilu da suka fara haska irin wani abu da za a gani na canji a siyasar najeriya da za a iya kallon shi da mai kyau Maganar gaskiya shine babu wani haske da za a ce an fara gani amma kuma ba za a yankan kauna ba ita daman gwamnati a eh, wannan gwamnati a sama da kuma jihohi da kanan hukumomi eh, ba ta fi wata shida ko bakwai ba saboda haka mai yawa za a ci gaba da bata lokaci ne alal misali a ce nan da watan mayu lokacin da za ta cika shekara guda a ga me ya canza yanzu dai idan ba akwai abubuwan da suka canza to canjin ba wanda za a ce ya yi wa musamman ma talaka alfanu ba ne. To mai saurare da kalaman da tabakar Umar Kari na Jami'ar Abuja shirin Najeriya a yau ya zo ƙarshe a wannan lokaci. a madadin sauran abokan aiki musamman sabita garba mustapha muslim muhammad yusuf sunana nake cewa ku kasance da mu a shiri na gaba daga nan daily trust